filin wasa na ado bayar sakwaya da ke nan sabon garin jihar kano inda muke kawo muku wannan final wato a wannan rana ta ladi wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu gashi na ramadan garba ramadan gashin za a fara ba mamman bashar aliti kyauta inda za a karrama shi a wannan gidan dambe ga ramadan ya shigo fili a wannan lokaci eh, ga mamman bashar aliti nan zai fara karɓar kyauta na karramawa a wannan rana domin irin kokarin da yake a wasanni na dambe a wannan lokaci ga mamman bashi alitinin ya karbi kyautarsa a wannan lokaci to shi nan karamar hukumar nasara ce ta bashi wannan kyauta shi nan mamman bashi alitinin daga wannan kyauta a wannan lokaci a wannan rana shi nan wannan rana dai ta ladi final ne wanda ramadan garba ramadan zai fafata tsakaninsa da 'yar mage a wannan rana ga ramadan nan ya shigo fili kamar yadda ke gani yanzu 'yar mage kawai ake jira a wannan rana domin buga wannan final ranar ladi wato zagaye na biyu kenan a wannan lokaci an yi wannan final ranar talata don ban bata gwani ba ga shi wannan rana ta ladi ɗaya ga watan shida an sake dawowa domin ƙara komawa wannan wasa na dambe final a wannan rana gashi na yar magi ake jira yanzu ya shigo fili shi ma mun fara wannan wasa da wuri a wannan rana to ga yar magi nan shi ma ya shigo yanda supporters suke ihu wannan lokaci ga yar magi nan ya shigo yar mage ya shigo fili yar mage ya shigo fili gashi na yar mage ya shigo fili kamar yadda kuke kallo wannan lokaci dan bane dai wanda za mu iya cewa ga supporters nan suna wato a wannan rana ta ladi jama'a suna daga wa yar hannu a wannan rana sannan na girma kano dan musa da ah! yar magen kenan ya shina ya shigo fili kamar yadda ke kallo shi ma kamar yadda ramadan ya shigo fili yana jiran sa domin fara wannan wasa da wuri a wannan rana girma injiniya yusuf da ta garin bam sannan kano phoenix da kasar united za ta garin bam la ilaha illallah to amma je su na kira ya su a sa bodu kula a sa bodu kula a sa bodu kula a sa bodu kula ta fito da wuri can ta Allah fara mata ta Allah ta Allah kuma ya wasu zara a rasa kaiwa ga yar maganin ya shigo fili yana jiran wannan a hura wannan wasa a wannan rana ta ladi dan bane da kamar muke ga muku dan bane wanda za mu ce an daɗe ba dan ba irinsa ba domin damban an yi dambe dukan ya wannan yara dai gwanaye ne kuma eh, ba mu sani ba yau ladi ko damban za ta gwani ko kuma ba za ta gwani ba sai dai za mu ce sai an tashi a wannan lokaci za mu sake koma in kana ta yin a ta kare minti jini shida idan baka wanda ya dauko yan za a bashi 1 miliyan wanda ya dauko no za a bashi dubu ɗari biyar sannan kuma ba mu maganar kofi kofi za a mai da shi sai ba ki kasa da hawa yawa ala sama hawa ba ba mu fara kuɗi ne yawa ba hoto ba wannan kenan ta biya ɗan ita ba wani ita zaki mai kama da hanci barka da an dawo lafiya Kwashin gudu ya ce akwai kara ba ma a ce wani ya yi rauni kuma zuwa dinga ce a ɗan litinin wannan to kada da su to kuma kuma kada da su a ɗaura. Eh, a daura a daura a daura muna jiran ku sai zai fara daurawa dan ma fara daurawa menene tsantsaya kai kai da nan tsaya tsantsaya menene sai an daura wani da daura dan ne fara daurawa a fara daurawa Oba. Dukkan su yake magana dan Allah mutum wai sai yayi addu'a sai ka yi addu'a sai ka yi mai kuma tun jiya ka wallahi muna jiran Faris ta Ismail ga darakta asfot ga stamo bisa zaune ga alhaji kabiru daga zo ban ga alhaji ibrahim ba to yar magishe ke da hannunsa yanzu kamar yadda ke gani domin fara wannan wasa wato dambe na final a wannan lokaci kuma a wannan rana ta ladi 1 ga watan 6 shekara 2024 za ku biyo mu a tashar mu ta youtube mai suna Damban mazaje tv domin kallon wannan dambe wato final har karshen sa

gama har hannu ta ba na ah, haurowa zai haurowa zai ya shigo nan ya hauro nan eh, ya zauna ko ko ya zauna ko to shi kenan yana daga mutane ana tafawa barista yawa tafawa barista barista ismail saboda ko ba san kano dan musa da buhari kai ka rike mana barista da yanzu an sa wasa kawai ramadan ya riga ya shigo fili ramadan ya riga ya shirya ya daure yar mage yake jira domin fara fafata wannan dambe na final a wannan rana ta ladi a wannan kuma lokaci wanda za mu iya cewa misalin karfe biyar daidai za a fara hura wannan wasa za mu je ga dambe yanzu gama gama eh daga hannun ramadan ibrahim yan ashirin jihar da da daga to ga damban nan za a taka ga damban nan dai za a taka wato zagaye na biyu kenan ko in ce karo na biyu a wannan final inda wannan damba an yi shi ranar talata damba ba ta gwani ba ga damban nan an sake dawowa yau ladi za a sake komawa wannan dambe dambe tsakanin ramadan garba ramadan daga bangaren jamus da yar mage daga bangaren kudu ga damban nan dai za a taka alkalin wasa dan tsakiya wato amini ya hura alƙalin wasa ya hura dambe an fara an fara an fara dambe yar mage ramadan garba ramadan yar mage an hura wannan dambe misalin karfe biyar an hura wannan dambe misalin karfe biyar ga dambe nan dai yar mage ramadan garba ramadan yar mage ramadan garba ramadan yar mage ramadan garba Ramadan Ermaje Ramadan Garba Ramadan Ermaje Ramadan Garba Ramadan Ermaje Ermage Ermage Ermage Ermage Ermage Ramadan Ermage Ramadan Ramadan Ermage Ermage Ramadan ermage ramadan ga damban nan dai masu kallo ga damban nan dai ermage ramadan garba ramadan ermage ga damban nan dai ramadan garba ramadan ermage mage ne na mai girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ermage ramadan garba ramadan ermage ramadan garba ramadan yar mage shi ne mai daure da jan damara ramadan shi ke daure da bulun damara a wannan dambe ramadan yar mage yar mage ramadan ga dabban nan dai masu kallo ga dabban nan dai ga dabban nan dai wallahi yar mage ya cinye wannan duka na ramadan wallahi yar mage ya cinye wannan duka na ramadan yar mage yar mage ya cinye yar mage ya saki cinyewa yar mage yar mage yar mage wallahi yar mage duka hulunan sun fadi wallahi duka hulunan sun fadi duka hulunan sun fadi yar mage ramadan garba ramadan yar mage ramadan garba ramadan wallahi dukkan hulunan sun fadi a wannan dambe gadon ban nan dai gadon ban nan dai ga nan dai nan dai nan dai nan dai nan dai nan dai Aminu yar Ramadan Ramadan Ramadan yar Ermage! gel. Ramadan! Ya da nan dai! <coughs> Turmi na farko kenan. Turmi na farko kenan. Turmi na farko kenan. Turmi na farko kenan. La ilaha illallah. Ermage Ramadan! kallo ne suke murna a wannan dambe gashi nan dai kuna galle yadda gida ya ɗauki ɗimi tsakanin yar mage daga ɓangaren jamus da ramadan garba ramadan daga ɓangaren wato wato jamus da yar mage daga ɓangaren ku to ga dan bana za a dawo turmi na biyu an yi turmi na farko dan ba ta gani ba ga dan bana an dawo turmi na biyu yar mage ramadan yar mage ramadan yar mage ramadan ga daba nan mage ramadan garba ramadan yar mage ramadan garba ramadan yar mage ramadan garba ramadan ga daba nan kallo ku biyo ta mu ta youtube ne suna damban mazaje tv domin kallon irin waɗannan shahararrun wasanni a fadin najeriya ramadan garba ramadan yar mage ramadan garba ramadan yar mage ramadan garba ramadan ramadan ramadan ramadan ramadan ramadan yar mage yar ramadan Ermage ramadan Ermage. ramadan garba ramadan Ermage. ramadan garba ramadan Dan ba ta ji gwani har yanzu wannan yara kowa ya shirya a wannan dame la la la. Ermage. ramadan ya tuma da yar mage wallahi ramadan ya suma da yar maki wallahi ramadan ya suma da yar maki wallahi ramadan ya suma da yar maki wallahi ramadan ya suma da yar maki wallahi ramadan ya suma da yar maki wallahi ramadan ya suma da yar maki ramadan ya suma da yar maki wallahi ramadan ya suma da yar maki wallahi ramadan ya suma da yar maki wallahi ramadan ya suma da yar mage wallahi ramadan ya suma da yar mage ramadan ya suma da yar mage a wannan tambayar kuke kallo an kallo ne suke murna suke celebration a wannan rana suke kallo gashi nan kuna gani ɗaya bayan ɗaya a wannan rana taladi wanda ya daidai da tambale na mai girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf a wannan lokaci ramadan garba ramadan yar mage daga bangaren damu shine ne nasara a wannan dambe da kuke kallo ramadan garba ramadan ramadan garba ramadan ramadan garba ramadan shine ne nasara a wannan dambe da kuke kallo a wannan dambe na mai girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ramadan garba ramadan ramadan garba ramadan yar mage ramadan garba ramadan Ramadan Garba Ramadan shi ya nasara a wannan dambe Ramadan Garba Ramadan shi ya nasara a wannan dambe da ke kallo ɗaya bayan ɗaya inda kudawa jamawa suna murna Wannan dai jamawa ne suke murna kuna kallo suna kiran kowa ya dawo shi babansa a wannan dambe da ke kallo a wannan rana ta ladi wanda ya daidai da ga nan dai an yi an kare an yi an gama ramadan ya yi nasara a wannan dambe da wuce kallo ramadan ya yi nasara kamar yadda ke kallo don ba an yi an gama ta kare don ba an yi an gama ta kare a wannan lokaci da kuke kallo dan ba mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ga dan nan dai an yi an gama kudawa su suka dauki bakin ciki a wannan rana inda jamawa su suke murna a wannan lokaci kamar yadda kuke kallo a wannan rana ta ladi wanda ya daidai da wato arewa je ba ku je ba ku je ba